da misalin karfe goma na dare muka samu wannan rahoto a su wayannan turawa na amerika guda biyu da kuma turawan kanada sun fito daga kafancan za su je abuja a daidan wajen tsagar jere road sai yan bindiga daɗi suka fito musu suka buɗe musu wuta so dama kuma su waɗannan turawa akwai 'yan sandan mu guda biyu waɗanda suke tare da su to dama yadda abin ka san akwai abin da ake ce ma a turanci ambush wato an yi ambushin din su ne to amma da haka sai su 'yan sandan namu su ma suka yi musayin wuta wato aka yi tabakan wuta da 'yan sandan namu da su a dalilin haka Allah ya sa 'yan sandan namu suka rasa rayukan su biyu Na san mutane za su yi mamakin wannan abu, ganin cewa daidai wuraren da kake zance akwai 'yan sanda duk taki kaɗan. da motoci a gefen hanya ina musabbabin wannan tsautsayi a ai kamar yadda ka sani tun daga kafancan ha zuwa abuja haka daga abuja har zuwa kaduna daga kaduna zuwa zaria har zuwa kano ko da yaushe akwai wato jami'an tsaro domin tabbatar da cewa mun kare rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu a kuma akwai wato ofisoshi waɗanda suke musamman zistin su wa'annan yaran namu waɗanda ake turawa domin a tabbatar da cewa suna aiki yadda ya kamata so irin wanga abubuwa dai a wasu abubuwa ne waɗanda Allah ke kaddarowa wato can ba a rasa ba tun dama ka san shi lamari na tsaro duniya gaba ɗaya babu wata ƙasa wadda take za ta iya bugun gaba ta ce babu wani challenge na tsaro sai eh, so amma gwargwadon hali dai a hukumar 'yan sanda tare da kuma sauran jami'o'in tsaro suna ta kokari domin a tabbatar da cewa an kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu magana ta gaskiya muna kokari sosai ya kari wannan wani abu ne wanda Allah ya kaddaro. Amma wani tabbaci za a baiwa masu sauraron mu cewa wannan hanya tsakanin Kaduna zuwa Abuja ba zai gagari bi ba nan gaba. Eh, tabbacin da zan ba su shi ne, kada su je wani haushi saboda wannan abun da ya faru. A in kana iya eh, ba san nemi ko kana da labari kwanakin baya don mu tabbatar da cewa hanyoyin Kaduna sun eh, samu kyakkyawan tsaro an yi wani operation kuma commissioner 'yan sanda ya ba da wannan dama. kuma operation din nan Allah ya sa mun samu nasara sosai a mun kama su waɗannan mutane. E mun gani har da wani ɗan matashi jagoransu Bahilla ce cikin kayan soja. Kuma wasu yanzu haka muna nan muna bincike wasu kuma mun kai su kotu. So magana ta gaskiya hanyoyin Kaduna a kyakkyawa gwargwadon hali akwai tsaro yana kuma ba su tabbatin cewa za su iya zuwa a kodayaushe. Iyaka dai a wata shawara shine in ba wani abu na lalura ba wato mutane zai amfani da dama in kira ga mutane cewa su rage tafiyar dare duk da an san cewa duk inda mutum yake Allah ne ke kare shi kuma mu ma a shirye muke domin mu tabbatar da cewa mun kare su su da su amma kuma an ce tsaron kaya ya ban cigiya so eh, ina kira gare su cewa in dai ba bisa wata lalura wadda take dole ba so a rage tafiyar dare domin a mu kara samun wato kyakkyawan tsaro a dukan mu gaba daya amma lalle ina ba su tabbacin cewa a shirye muke domin mu kare su kuma insha Allah za mu ci gaba mu daina ba. SP Muktar Usain Aliyu muna godiya da samun wannan tattaunawa.